da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji Safinat Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata 15 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da yadda 'yan siyasa a Najeriya suka mayar da bawa ɗalibai tallafin karatu zuwa ƙasashen waje ya zama gasa wanda kuma a ƙarshe sai ka ga cewa hakan ya faskara domin kuwa sai ka ga daga ƙarshe ba su kammala karatun ba amma sun dawo gida dalili cewa ba a biyan kuɗin da aka ɗauki nauyin karatun nasu a maimakon haka mai zai sa kuɗaɗen da ake kashewa a jami'o'i a kashe su a gida domin a inganta su mataimakin shugaban najeriya akan matasa da ilimin su wato nasir adahama ya faɗi yadda gwamnati za ta inganta rayuwa da ilimin matasan najeriya mu da muka zo na ofis din ni da na zo ko takardar tsire babu ba wani abu na tarihi da zan ce bari na waiwaya baya me aka yi wa matasa me aka yi wa ɗalibai babu wannan shirin babu don haka duk waɗansu shirye-shirye da muka zo da su sababbi daga farko muka fara alhamdulillah yanzu akwai abubuwa mai girma shugaban kasa ya ba da damar cewa a cikin wannan kasafin kuɗi da za a yi na 2017 ofis ɗinmu ya shiga cikin wannan damar kuma mun zo da abubuwa matuƙa da gaske wanda za a yi wa matasa da kuma ɗalibai To bayan wannan za mu ji tattaunawa kai tsaye da Malam Kabiru Lawanti daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda za mu dubi wannan matsala tare da yadda ya kamata a bi domin inganta jami'o'i da kuma yadda jami'o'i guda takwas da aka ba da izinin yinsu a Najeriya guda ɗaya ce rak daga Arewa. Shin menene matsalar 'yan siyasa da masu arzikin nahiyar ta Arewa da ba sa son zuba jari a harkar ilimin jami'a? Muna kuma tafe da amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu inganta ko kuma a inganta jami'o'in Najeriya maimakon kashe makudan kudade wajen aika ɗalibai zuwa ƙasashen waje amma kuma daga baya sai ka ga ba su kai ga gamawa ba an kasa ci gaba da ɗaukar nauyinsu. To Maryam za ki fara ne ko in wannan? Ok to bari fara. To. Sakon farko daga Kamaluddin ɗan liti officer ya ce yau da gobe Salam ni ina ga abin da ya kamata a bi shi ne kuɗin da ake ɗauka da na jirgi da na biza har da ma na karatun a zo a gina namu jami'o'in a zuba kayan karatu na zamani da ƙwararrun malamai da hanyoyin bincike a namu jami'o'in ƙasa. to haka yake kafin in karanta nawa masu sauraro ina muku albishir da cewa safinatu mm. eh, sadu su dangi tana ɗaya daga cikin sabuwar da muka samu a tawagar sashen hausa na murya amurka musamman a wannan sashen na yau da mm. gobe muna muke fatan alheri da barka da zuwa kuma mm. to barka mu gaba ɗaya mu <laughs> yawwa to bari karanto na kun ke ma ki dan karanto mana ko <laughs> to to Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau ya ce idan da gaske ne gwamnati ke yi na gyaran jami'o'i a Najeriya to dole sai an ɗauki matakai na hana fita da fita waje karatu kuma matakin ya zama ba sani ba sabo dole to haka za a yi ta yaya ɗiyarsu na karatu a makarantun kuɗi tun daga gida har waje za su kula makarantun jami'o'i na gida Amiru Lawal Balarabe Giwa ya ce hanyar kawai ita ce gwamnati ta ba jami'o'in mu daraja da muhimmancin da ya kamata ta eh, fuskar samar da ingantattun kayan aiki samar da watatattun dakunan karatu biyan malamai su ba tare da sun je yajin aiki ba kamar yadda suke shirin tafiya yajin aikin gargaɗi gobe ɗaukan malamai da daraja da kuma mayar da hankali wajen tallafa ma ɗaliban. Mm. sai kuma murtala gr abdullahi gwarzo ya ce gaskiya kam Kafa dokar ta ɓace kawai shine zai inganta jami'o'in Najeriya Hey, to barin je ga Suleiman SMD. Okay. Ya ce gwamnati ta inganta namu na gida wato jami'o'i kenan da kayan karatu na zamani ba na gargajiya ba, kuma ba komai yake sa ake tura wasu ɗaliban karatu waje ba illa don a yi amfani da wannan damar a saci kuɗin al'umma. Duk da cewa wasu gwamnatocin suna ƙoƙari kuma ana samun nasara har ɗaliban nasu su kai ga gamawa, amma fa abin kusan kasuwanci ne aka mayar da shi. Mm. Safina ko za kara mana eh, guda. karo mana. to ga wani daga Muhammad Ahmad Idris. ya ce salam yau da gobe zai wahala shugabanninmu su inganta jami'o'inmu na gida da rage kashe kudade duba yadda suka ɗauki kansu su na daban ne domin suna ganin kasawa ne 'ya'yansu su yi karatu a gida tare da ɗan talaka fatan mu dai allah ya dafa mana amin ƙara guda ko dai eh. akwai wani da ya ma ya turo mana wani sunan shi um, ko tanimu inuwa zangon buji ya ce salam shirin yau da gobe shirin matasa a gaskiya ni ba abin da zan ce duk da cewa kullum ina saurarar shirin eh, yau da gobe mm. kuma ina ba da ta amma ba ku karanta min sako eh gashi mun karanta yau eh, eh, sannan kuma ya kamata su gane cewa abin da yawa wai mukan ce karin magana ake cewa mutuwa ta je mm, kasuwa mm. Ah, muna iya kokarin mu ga cewa ana shigo mu ma ai dan ku dan mu karanta muke cewa ku turo lokaci ne baya mana yadda muke so awoyi ai da lafiya mm, da kowa sai mu karanto nashi haka yake to da fatan za a ci gaba da hakuri amma bari in je ga shafin Twitter ko da kila guda ɗaya ne ko biyu hakan dan karanta mana saboda su ma sukan aiko eh, eh at baba gana zango ya ce at voa hausa hanyar dai da ya dace gwamnati ta bi ita ce ta fara nazarin dalilan da ke sawa ana tura ɗaliban zuwa ƙasashen waje karatu daga nan sai ta san abin yi to mm. ina gabar mu tsaya a nan haka karbucin ya lokacin a nan <laughs> wakilin ma abuja sale shehu ashaka ya tattauna da mai ba wa shugaban Najeriya shawara akan matasa da harkar ilimi wato Nasiru Adahama inda ya faɗi yadda shugaba Buhari ya damu da inganta rayuwar matasa. tun ka dubi wasu suna kokawa cewa kamar gwamnatin nan ba ta tafiya da matasa ganin kai matashi ne in ka duba za ka kalli akwai bambancin shekaru tsakanin kai da shugaba buhari kamar ta yaya kake fuskantar sawan lokaci ka yi masa bayani har ya fahimci abin da kake faɗi to eh, ni kam gaskiya na kan yi mamaki eh, idan aka faɗa ka ba wai don ina tare da mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ba amma idan ka duba tsarin sama kafin ka samu shugaban kasar da kowane lokaci ko taron da ya shafi kowane irin mataro ne zai magana matasa ina jin ah, matasa da kuma mutanen al'ummar najeriya za su yi masa wannan za su yadda da ni akan cewa ba a taɓa samun shugaban da yake yawan magana matasa ba yadda nake fuskantar mai girma shugaban kasa a gaskiya wata ran idan Allah subhanahu ta'ala ya sa ka gani abin zai baka mamaki domin zai baka sha'awa mutum ne wanda shi yana son ya ga matasan sun zo kusa da shi babu maganar cewa ‘ya'ya eh, ne mu duka ne duk wanda yake tare da shi a matsayinsa na shekaru da kuma girman da Allah ya bashi idan ka duba za ka kowa kusan daga jikansa sai ‘ya'yansa alhamdulillah kuma Allah ya bashi wannan lafiya yadda yake kula da kowa da kowa idan ka ga yadda muke mu'amala da shi a gwamnatance domin mu ma'aikatansa babu wani maganar tunanin akwai wata dangantaka mai tsaho ko kuma wani abu na shekaru tsakani girmamawa ce fa abin da zai baka sha'awa da mamaki kenan girmamawa ce da kuma sanin mu muna girmama shi a matsayinsa na shugaban kasa na ubanmu shi yana girmama mu a matsayinmu na matasa wanda yake ganin gobe mu ne manyan gobe haka yake kallon to kafin ka samu mutum eh, wanda yake da irin wannan baiwar yin hakan ta mutunta waɗanda suke tare da shi abin zai baka mamaki kuma idan ka duba duka waɗansu kujerun ai ya akwai matasa da yake ta jajjawowa kuma kowane matashin yana ɗora shi ne akan mukamin ko kuma a kan inda ya san zai bada tasa gudunmuwar mai girman shugaban kasa gaskiya yana kula da harkar matasa abin gaskiya sai wanda ya gani akwai abin sha'awa za ka zauna kai wasa da dariya da shi mutum ne mai ah, wasa da dariya amma ba a wajen aiki mutum ne mai kulawa da nuna bacin ransa idan ba a yi daidai ba amma idan kana ka daidai zai za a yi wasa za a yi dariya kuma mutum ne wanda yake bibiyar me kake ciki in ya dora ka akan aiki zai so ya san me kake ciki alkawarin da ka dauka amanar da ka dauka don kullum idan ya tara zai ce mana ku fa sani ni na dauki amanar al'ummar Najeriya kuma kuma na danka muku amana saboda na yarda da ku kada ku ci amana domin in kun ci amana Allah zai tambaye ku kamar yadda nima Allah zai tambaye ku kuma ku yi tunanin cewa ku ne manyan gobe kullum za ka ji nasihar da mai girma shugaban kasa yake mana don haka dangantaka tsakanin matasa da shi shugaban kasa hakika magana ta gaskiya mai dangantaka ce mai kyawu matuka da gaske to kamar wani irin kalubale ka fuskanta farko lokacin da ka fara wannan aiki na fuskanci kalubale eh, daban-daban kuma matuka da yawa ah, na farko lokacin da na karbi aka mai girma shugaban kasa ya bani wannan aikin ko takardar tsire wanda na karba hannunsa bai ban ba babu wani rakon babu wani abin da zai nuna maka cewa ga abin da gwamnatin baya ta yi a wannan ofishin sun tarkata gaba ɗaya sun tafi da shi don haka komai kaga an yi a wannan ofis ɗin sabo ne duk wani tsari da kaga an zo an yi shiri da makamantansu da kuma sabo akai duk wani shiri da aka yi na matasa wanda ma misali idan an yi duk kuskuren mutum akwai didansa to ko da ma akwai wani abin da aka yi na kuskure to ai dole a cikin kuskuren wala Allah ma akwai abin da za ka gani na daidai to na daidan zai iya amfana al'umma sai ka dora akai don mai girma shugaban kasa caye mana kowa duk aikin da kuka gani wanda zai taimaki al'umma kar ku duba bambancin jam'iyya kar ku duba bambancin cewa wai waccan gwamnatin ce ta yi kowai in zai amfani al'umma ku zo ku ɗauko shi ku ɗora a ci gaba haka mai girma shugaban kasa ya gaya mana amma mu da muka zo nan ofis ɗin ni da na zo ko takardar tsire babu ba ni da wani ba wani abu na tarihi da zan ce bari na waiwaya baya me aka yi wa matasa me aka yi wa ɗalibai babu wannan shirin babu don haka duk waɗansu shirye-shirye da muka zo da su sababbi daga farko muka fara alhamdulillah yanzu akwai abubuwa mai girma shugaban kasa ya ba da damar cewa a cikin wannan kasafin kuɗi da za a yi na 2017 ofis mu ya shiga cikin wannan damar kuma mun zo da abubuwa matuƙa da gaske wanda za a yi wa matasa da kuma ɗalibai to wannan rashin samun ah, mu shiga cikin ƙudurin Eh, kasafin kuɗi na shekara 2016 da muke ciki ya zama kalubale babba a cikin ofis ɗin nan domin ofis ne wanda yake mu'amala da matasa ofis ne wanda yake mu'amala da ɗalibai akwai kuma yawanci kana da ganin yadda kake gani akalla ka ga mutum 200 300 a rana kowanne da tasa bukatar kowanne da waɗansu da nasu shirye-shiryen banda alhamdulillah bai yadda mai girma shugaban kasa ya ba mu shawara kuma muka yi a haka su matasa suka yi da ita na suje su kafa cooperative societies domin a ɗaiɗe ku ba za ka iya taimakawa mutum ba amma idan mutum hudu bakwai suka je suka kafa kungiya suka kafa suka yi rajistar suka ta suka kuma to daga nan za su iya samu duk tallafin da suke samu to waɗannan duk matasan da kake ganin kullum suna ta turuwa zuwa nan abinda muke ta gaya musu kenan ga tsarin mu ba za mu iya taimakawa mutum a daɗi naira dubu biyar ba naira dubu uku a je ku kaba kungiya a mazaɓarku ko a local government ɗinku ko a jihar ku ku kaba kungiya ku zo da ita duk ka'idoji ku cike sai a taimaka muku da abin da za a taimaka muku. Yan na fahimce ka dai kenan kana nufin cewa matasa dai su sha kurminsu za su ga canje-canje matuka. a ah, bi lahi rabi musamman ma a cikin shekara ta dubu biyu da goma 2017 din nan akwai abubuwa da yawa da wannan ofis din ya zo da su wanda kuma muna fatan bi lahi rabi in suka samu suka shige cikin kasafin kuɗin za a yi su musamman kuma ɗalibai ɗalibai su ma mun duba ɓangaren su abubuwan da za a taimaka musu da shi na farko abin da muka duba banda kayan karatu da makamantansu akwai shi kansa walwalar ɗalibi kaga akwai abin da muka zo da shi wanda wannan karo na farko muna so mun saka shi a kasafin kuɗi muna so mu kuma Allah ya suwa da ya wuce wato abin da muke cewa mobile clinic mun zaga muna kan zagawa makarantun da suke firamare da sakandare da kuma na gaba da sakandare za ka ga babu harkar lafiya da take kula muna kokarin mu samu health insurance ɗin yadda ɗalibi zai samu kulawa ta harkar lafiyarsa eh, kiwon lafiyarsa sannan za mu muna son mu kawo asibitoci na tafi da gidanka wato abin da ake cewa mobile clinic mu ga yadda za mu kai waɗansu makarantun ba za mu ce lokaci guda dukkan makarantu sama da guda 400 da ake da su a ƙasar nan ba na gaba da sakandare a ce dukkaninsu za mu kai su za mu fara mu ga akalla kowace jiha mu ga guda nawa za a iya kai mata in Allah ya sa abin ya wuce a cikin kasafin kuɗi wannan za a iya taimakawa da eh, ɗalibai su wajen harkar kula da lafiyarsu ba ko da ba su je asibiti ba mota za ta zama tana cikin makaranta za ta iya yawo a ko ina asibiti ce mai tafi da gidanka akwai abin da muke cewa psychometric da muka fito da shi wannan tsari mun duba kamar wani screen mutum zai wa kansa makaranta da kanka za ka yi za a baka wannan katin za ka yi wato ba kamar dna bincike ne za a yi misali idan ɗalibi ya gama sakandare yana son zai shiga jami'a kafin ya shiga jami'ar shi a kansa za a yi masa wannan test din zai yana amfani da kwakwalwa yana amfani da tunanin mutum yana amfani da kuma kwarewa da kuma irin fikira da fahimta da Allah subhanahu wataala ya baka zaka ga idan dakta ne abun zai gaidin ɗinka ka zama dakta ba sai ka shiga binciken me zaka karanta ba duk ɗalibin sakandare muna son za a yi masa wannan tsarin nan da yaushe kake tsammanin za ku fara irin wannan shi wannan a shekarar na ta 2017 izin Allah za a fara wannan abun zaka ga mutum in injiniyarin zaka za ka zama injiniya kuma kai tunaninka dakta za ka yi iya kana shiga cikin wannan kana ana fara maka wannan test in za ga layin ka da kanka za ka ga wani ma za ga kawai za saukar da kai daga kan wannan tsarin ya ce maka ga layin da za ka dauka politics za ka je karanta siyasa za ka karanta ko tattalin arziki za ka je karanta saboda zai amfani da tunanin ka zai amfani da kwakwalwa ka zai amfani basira ce da kimiyya da fasaha da aka zo da wannan abun muna so za mu zo da shi akwai abubuwa da yawa da kuma abinda muke cewa student discount card muna so za mu kaddamar da wannan discount card nan ga ɗalibai kamar atm ne ɗalibi idan yana siyan fiyo wata naira goma ana son gwamnati za ta zo da tsarin da za a iya tallafa masa maimakon ya siye shi naira goma ya siye shi naira biyar discount duk inda ya je in ya je asibiti zai sai za a duba shi a matsayinsa na ɗalibi idan yana da wannan abun saboda harkar insurance ɗinsa da makamantansu zai samu ragin kulawa ana so a wa iyaye waɗansu wahala ta harkar karatu don a kuma inganta su a kuma ba su damar da za su kai 'ya'yansu su zama suna da cikakken ilimi akwai abubuwa da yawa da muka zo da su in Allah da su ma harkar ɗaliban da za su amfana to maryam da safina kun ji fa eh, eh, eh, to kin ga misali kamar maganganun da shi adamu ya yi magana akan cewa gwamnatin najeriya ta ba su damar ofishinsa na kula da matasa da ilimin su a tura wasu su koyo aiki daga irin su cana da wasu kasashe su mm. zo su koyar da gaskiya abin da ya kamata kenan ma da haka ake yi ma da ba zo ana ai na ma gani cewa da kai matsala ba eh, eh na ga ma kaman PDDF ma kwanaki mm. cewa suka yi za su dena tura dalibai maimakon haka eh. za su ka tura um, uh, trainers eh kaman wato eh, masu ilimin da su je su koyo su su koyar da mutane eh bature ke cewa train the trainer ko haka ne haka koyar da mai koyarwa mm. Mm, gaskiya kan Allah sa dace amma abu to bari mu je ga bakon mu kai tsaye salamu alaikum alaikum salam malam Lawan tabarka da warhaka yawa sannu yawa ya ayyuka to ya gajiya kuma mm. a ah, lafiya lafiya kalau to kaji dai abubuwa ka saurari tattaunawar da sale ashakai da nasiru adhama game da maganar matasa da yadda za a yi sannan kaji sakonnin da ya shafi jami'o'in nan namu ana kai mu yara waje isa ba za a gyara su ba saboda abu ya inganta da farko me zaka ce tunda kai dama kana cikin yanayin cikin jami'a ne mm. tunda kuna ku malama eh, ina cikin jami'a amma zan ah, fara da cewa wannan ra'ayi na kawai zan faɗi ba na magana da wani yawon jami'a ko kuma a ce ita ita asu haka ne ra'ayi na ne kawai zan faɗi yadda nake ganin abubuwan Najeriya fashin baki kuma yadda eh. ainihin jami'oyin mu suke tafiya haka wato tun wuraren alif ɗari da tamanin da shida lokacin da aka kirkiro wannan structural adjustment program din wato sun yi da tattali mm, a mulkin soja lokacin mm. daga nan aka fara samun matsaloli da yawa a yanayin bangaren ilimi na najeriya kuma in ka bibi irin abubuwan da suka faruwa na yaje-yajen aiki musamman a jami'o'inmu hmm. daga wannan shekaran ina ji zuwa yau an yi yajin aiki sun kusan guda ashirin da wani abu a jami'o'inmu hmm. wani lokaci za a yi yajin aiki wanda zai ɗauki mutane wajen shekara guda hmm. na farko in an yi yajin aiki kan su kan malaman akwai abin da ake kira wato demoralizing an yi demoralizing an buge su. Mm. ya zan sa shi a eh, an buge musu kwarin gwiwa mm. an buge musu kwarin gwiwa na ainihin son koyarwa din saboda ba da za ka je ka zauna a gida wajen shekara guda baka koyarwa duk da yake kana bincike ma ainihin aikin ka ya kunshi bincike ne da koyarwa to in baka guda daya sai ga cewa gaba daya kokarinka na wajen ainihin koyarwa wato output na ta za a ya ragu hmm. sannan kuma in ka lura su kansu in ka koyar da su wata uku bayan wata uku an tafi wani yajin aiki hmm. ba a dawa sai bayan wata shida wayannan abubuwa duk suna cikin abubuwan da suka jawo matsaloli a ainihin karatu na jami'an na jami'o'i a kasan nan hmm. abu na biyu kuma shine ainihin wanda shine kusan umu labarisin matsalolin da ake ciki a yau shine raguwar irin kudaden da gwamnati ke bayarwa wajen tafiyar da waɗannan jami'oyi. ina ji ka gani a labaru cewa hmm. yanzu haka a ainihin kungiyar malaman jami'a za ta tafi yajin aiki gobe kwarai kuwa hmm. eh, na gargadi na gargadi to kaga hmm. irin waɗannan abubuwa wani abu ne yanzu kaga wannan da ake magana a kanta yanzu haka abu ne wanda aka fara shi tun shekara uku da suka wuce to kaga ɓangaren gwamnati ba su yi nasu ainihin alkawura da suka yi ba kai tun da aka dawo daga wancan yajin aiki na 2013 nan hmm. ina tabbatar maka ba wani abu wanda aka yi takamaimai na kokarin cika alkawuran da aka yi tsakanin gwamnatin tarayya da ainihin su asudan hmm. sun dan yunkuri a 2013 amma daga wannan lokacin ba tsara yin ba hmm. sai ma abu ya zama to kaman in ka tambayi malamai a kan ah, me ake ciki ne ce maka kai kuma ba su sani ba wannan kashi na farko kenan kashi na biyu yawanci mutanen da suke da enthusiasm wato interest mm. son su koyar a jami'a din nan yawancin saboda ainihin condition na aiki din ya sa yawancin sun bar jami'a sun tafi sun kama ayyukansu mm. to saboda haka sai aka samu mutane wanda suke jami'a yanzu za ga yawancinsu ba wai abun aiki a jami'an ba wai yana ransu bane mm. suna nan ne kawai saboda watakila ko mutum bai da aiki a ganin ya bar jami'a ba zai samu wani aiki wanda ya kai wannan aikin da yake ba saboda haka sai ci gaba da zama hmm. sai wani abubuwan suka dinga taruwa sai kasance to in ka shiga jami'a abin da ake tunani na jami'a din wanda in ka shiga in ka je wasu a shiga ga yadda jami'a ke tafiya in ka zo Najeriya sai ga fa wannan yanzu jami'a ce a irin Najeriya kasar da ake tinkaho da ita a duk duniya ce jami'o'inta haka hmm. suke hmm. wayannan su ne ainihin matsaloli wanda wato suka zamanto kamar sun yi kaka gida mm. a ainihin tsarin karatun jami'a a Najeriya. Eh. Hanyoyi da za a yi wajen warware waɗannan abubuwa shine mm. Najeriya ta jima tana tura mutane suna zuwa suna karatu a kasashen waje. Mm. Shin in sun dawo din nan ana bibiya a ga cewa in sun dawo suna ba da ainihin ilimi ne kamata su bayar wanda suka kuma a cikin ko dai kawai in sun dawo su kuma eh, kan jami'oyin nan ne wato gwamnati ta sa kuɗi ta yi training mutum daga ya dawo kuma ba zai mata aikin da ya kamata ba sai ya kama hanyar shi mm. yana daga cikin abubuwan da kuma suke kara kawo ainihin matsaloli a tsarin eh, eh, idan na fahimce ka kamar misali da ka ce a dinga bibiya bayan sun dawo din shin eh. kai ɗaliban nan zaka ga yawancin an kai su zaka ga ƙarshe ma yanzu a wannan zamanin gara mm-hmm. kamar tun zamanin muna ya eh. tasowa muka ko muka an ce wasu ma zamanin su sardauna suka tafi turai suka yi karatu amma sun da sun yi wa kasar su ayyuka mm. amma ai a yanzu misali eh. zaka an tafi da ɗalibai kamar akwai gwamnatin da ta shuɗe ta wata jihar wanda zaka ga wurin ɗalibai dubu uku aka tura ga wasu ƙasashe suka tafi karatu amma ƙarshe wasun su da yawa fiye da rabi sun daddawo saboda wata gwamnatin ta zo ce ba za ta iya ɗaukar wannan nauyin ba misa wannan kuɗin ta yaya za a kashe su maimakon a kashe su a waje a kashe su a cikin jami'o'in menene za ka ce akan wannan wato yawanci yan siyasa mu suna abu ne kawai saboda a shiga jama'a su ba musu ce ana yin abubuwa amma ba a duba akwai abin da ake a planning akwai abin da ake magana akan sustainability shin wannan abu in mun yi shi ya zai iya dore dorewa kenan yawa mm. ya zai iya dore mm. in ka zo ka sa policy mm. wato tsari ya kamata a ce ka fara tunani kuma cewa wannan tsarin ya kamata in yi shi yadda ko da a ce na tafi mm. ba na nan ba ni ke mulki ba da siyasa ce mm. siyasa kankari shugabannin siyasa ko su shekara hudu ko su shekara takwas mm. in na tafi wanda zai zo baya na kuma ya zai zai sa zai yana son wannan abun ya kamata a sa shi ya zamanto wani tsari ne wanda yake mai ɗorewa ba wai tsari kawai wanda za a yi shi saboda siyasa ba da yawanci in ka duba abubuwan da gwamnonin jihohi suka yi a wancan lokacin da yake najeriya ta samu kuɗi na fita hankali har ma mai za'i da kuɗin hmm. za ka dinga girkiro da wasu abubuwa waɗanda yake kowa ya san cewa ba ɗorewa za su yi ba bayan da hmm. za a yi ka ɗebi mutum dubu uku kawai ka tura su karatu ba tare da sanin menene in sun yi karatun nan me za su dawo su su taimakawa ko da jihan ko kuma kasan ba me yasa ake bukatar mutum dubu uku su je karatu hmm. ka ga wayan abubuwa ne wanda yake da an zauna an cewa for instance in an ce yanzu tunda muna ina jihar Kaduna ne a zauna a jihar kaduna a zauna a duba a gani cewa menene jihar kaduna take bukata a cikin shekaru goma su zo mm. jihar kaduna tana bukatar injiniyoyi tana bukatar waɗannan likitoci tana bukatar malaman jinya tana da makarantun da za su yi training waɗannan babu su to menene mafita mafita shine mu ɗaibi ɗalibai kaza in sun je suka yi training na shekara hudu in sun dawo za su koyar da mutum kaza su kuma zuwa shekara kaza kaga a cikin shekara mm. goma nan mm. an yi wani tsari wanda wasu za su fita karatu gwamnati da nauyin su su dawo su kuma su koyar da waɗanda suke gida to mm. amma duka wannan ba ba shi ake yi ba tsari ne kawai ake yi na siyasa mm. a ɗaiɗi mutum dubu uku a cikin wannan hanyar an samu kuɗi jami'an gwamnati su kwashe na kwashewa a ba da yara su je su galabaita mm. wasu suna ukraine wasu suna da rasha wasu suna can wurin su india yin wannan gwamnatin za ta bi yawa india wata gwamnati kuma ta zo ta ce a ita ba ta yi ɗaukar waɗannan ɗalibai ba kaga wannan kuɗin da aka sa a wannan wurin ya lalace eh. ɗaliban da tura karatu karshen da dole su ba gida ba su ba a cimma burin da aka aka to to to to ah, bari mu sake zungurar wani gurin kuma mm. ah, an ba da eh. izinin a kafa jami'o'i masu zaman kansa a Najeriya eh. wurin guda takwas ne gwamnatin tarayya ta ba da izinin a yi su amma a ciki gaba ɗaya in ka kalla guda ɗaya ce daga arewa daga kwara jihar kwara aka same ta mm. wanda kuma mm. ah, shin menene matsalar masu hannu da shuni ne na arewa da 'yan siyasa da su kansu masu ilimi ba sa son su saka kuɗi ne a cikin harkar jami'o'i eh, tunda ai suna da secondary schools da primary an sha faɗi cewa mu matsalar mu a arewa mun fi so mu sa dukiyar inda a yanzu a ci ba yanzu sha yanzu gani yanzu yawa to shi ne babban yanzu ka duba zama da batun ilimi a arewa hmm. shi tambayan da zaka fara yau kanka kenan wanda suka damu da batun ilimi watakila iri na da kai da ni ne hmm. muka damu da batun ilimi hmm. amma waɗanda yake su ne alhakin kula da waɗannan abubuwa yake hannunsu ba su damu da shi ba mm. waɗannan su ne mutane masu hali da ah, hannu da shuni sannan da gwamnatoci wanda su ne za su yi tsare-tsaren da za su ba da abin da ya conducive environment don yin mm. wannan abun mm. to kwata-kwata wannan su hankalin su ba a nan yake ba hankalin su na kan wani abu daban ne za ka in ka kula da gwamnoni guda goma ka tara a su dukkan kullojin na sai in ce maka ɗaya ko biyu su suke mun tsara tsare wanda ake tunanin cewa a nan gaba za su mutane amfani mm. amma sauran nan sai dai ka ji mutum ya ce maka zai je kirkiro makaranti guda goma mm. makaranti na gaba da firamare ko gaba da sakandare guda goma mm. ko zai je gina airport filin jirgi ne wato a ba da kwangiloli na gine-gine kawai a sauki 10% a sa aljihu ba mm. wanda yake tunanin cewa ok to mun ba da wannan ayyukan nan da shekara biyar ayyukan nan za su kare mm. sannan ni da na kirkiro waɗannan ayyukan cikin waɗannan shekaru da na faɗi din nan zan iya karasa su mm, sannan in ka kirkiro waɗannan makarantun nan da zaka kirkiro su waye za su koyar wayannan makarantun me yasa ba za ka mai da hankali ga ainihin makaranti na primary da secondary sannan kai kokari su samu ainihin a guraben karo ilimi a wasu makaranti ba wanda yake kana da su akwai wasu da wato shine matsalolin da muke fama da shi eh ga Maryam za tambaye ka mm. akwai wasu da ke cewa da duka kafa eh, eh, eh, makarantu masu zama kansu ba mm. wanda a inganta wanda ke nan kasa ba a makarantu masu zaman kansu suna da kyau ba wanda zai ce miki basu da kyau saboda in kin kula mm. yanzu haka kamar jami'ar Amadu Bello mutane a wannan shekaran kawai kusan mutum dubu hamsin da wani abu suka yi applying suna neman gurbin shiga jami'a hmm. a ciki kuma abinda jami'an nan za ta yi dauka bai wuce mutum dubu bakwai ba hmm. yanzu mutum sauran mutum dubu hamsin da ko kuma arba'in da wani abu na ina za a sa su hmm. kaga in kana da irin waɗannan jami'o'in su za su ɗauki nauyin irin waɗannan ainihin yara ɗin eh. sannan maimakon mai da hankali kan jami'o'i me yasa ba za mai da hankali kan ainihin a ah, polytechnics ba. Ai eh, gaskiya. To ga sa. za su je sana'o'i su zo su dogara da kansu eh ga sakon wani da ya turo mana ya ce sunan shi Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo ya ce dole a inganta jami'o'inmu don haifar da matasa gwanaye a cikin gida me za ka ce akan wannan magana shi na kan hanya kwarai da gaske maganar tana kan hanya mm. kwarai da gaske saboda in jami'a ita ce ainihin wato kamar bus stop mm. inda daga nan ne za a gaya wa mutane cewa to waɗannan mutanen da muke baku mun ba ku su ne waɗanda su ne za su karɓi jagorancin mm. kama a ce ƙasa kamar mm. ai shi malamin jami'a kamar shi ne ainihin mutum na ƙarshe wanda zai ce wannan mutum ya mm. kai matsayin da yanzu zai iya ɗaukan nau'in al'umma a kan shi to malalla eh, lokaci ya fara daga eh. mana hannu mm. <laughs> to sai wani lokaci in mm. mun ci gaba da wannan tattaunawa za mu sake lalubo ka in Allah ya so ya yarda mm. masu sauraro eh. uh, kar ku manta kuna iya tuntubar mu a koyaushe ta shafukan mu na uh, shafukan mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. So haka a madadin da ita Maryam Bashir Bagaji da kuma Safina ta sada Sodangi wanda suka taya ni gabatarwa sai Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Sulaiman Tarawali har ma da Ibrahim Jirmai wanda ya sada mu da ku ta Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya. Masu wasanni ba ta ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share